to dukkan karamomin da shehu ibrahim ya nuna shehu ibrahim motansa ya taba buga yaro ya mutu flat aka kama shehu ibrahim lokacin ma'aikin annan muhammad yana saularansa shehu zai ba da sallar juma'a shehu ya fito maulanmu yana cewa shehu yana tilawa alkur'ani ya fito menene aka ce ai motanka ya buga yaro yaro ya mutu bai tashiwa saboda shi ya kamata a kai mu wurin hukuma da sauransu shehu ibrahim ya ce kamar mun fi karfin hukuma da shehu ibrahim ya sauko cikin mota she ya ce ma yaron yaro ka tashi da izini na ni shehu ibrahim ne Allah ya ce yana da waliyai bayin Allah ke menene naka dewa sun ci amanan baban ga kuma kan yi karatun naga kamar wayansu sun yi tracy damage control an turo min wani video Wasu malumma daga wani wani kasan turawa suka ce wallahi abu kaza ba shau ya fadi ba abu kaza ba shau ya fadi ba an mai karya ne ni ma yau ina tare da ku yasa wa kullu bid'atin dalala na gama ku da Allah wani bi muna karatun larabci ya yawa ciki akwai waɗansu ba san kan lamarin larabci ba sai sa na iya gwargwado na yadda zan yi in summarize abin na yadda zan yi in minimizing shi yadda za a yi kowa ya fahimci domin malam na jin larabci kwarai ya iya wallahi ba balarabe ne yayi hmm, larabci kuma ya sa abin da yake ciki sai ya ce alkhatimatu bayan da ya bayani ilimi ya kare ya ce karshe ga abin da zan faɗi nan yace ya ce shi sa duk wanda ke da tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam kaka ba ne dore ka wani ya ce ba shi ya buga littafin ba billahi azim shi ibrahim ya buga littafin duba ka san google bai san mu duka ba ko je ka tambaye google wa ya buga tafsiratul anam fi annal ilma huwa al-imam ya kawo maka Sheikh Ibrahim sannan ka shiga cikin rayuwar Sheikh Ibrahim Yas akwai muallafatuhu littattafan da ya bubuga kaga an kawo maka tafsiratul anam fi annal ilma huwa al-imam shi yasa littafin ga shi ya buga batun wa kullu bid'atin dalala shi yasa zamu je wurin Sheikh Ibrahim Yas Sheikh Ibrahim Yas bayan da ya muku nasiha yayi nasiya don wanga nasiya mun ce mun ma muna ciki don mutum ilimi yayi wannan dai mu duka mun karba muna ciki yayi karatu ya wuce inda kuke tunani kuma Sheikh Ibrahim Anyas baban shi malami ne shi ma yayi karatu ba wai ya gaji baban shi kawai bane ilimi baban shi ya sa shi yayi karatu ne shi ma ya gaji ilimi mun gane ko shi yasa ban sani ba bayan buga littafin ga buga wani littafi kuma in dai bayan ga littafin ga kuma bai buga wani littafi ba to kusan kamar shekh ya inkarin tijaniyanci gaba da kenan amma shi na kare za ku fahimci shekh ibrahim a shekh in ka ce shekh ma ka rage mai a shekh alif wallam lil ma'rifa shehu ne bi kullil kamal a shekhu ibrahim inyas kan batun wa kullu bid'atin dalala mu ji yin malam yace fil habbi ala nasbil madarisi li nashr al ilm babi kenan ina son karantar da mabiyanmu in kwadaitar da su game da gina makaranta makarantar ya dunya da ilimi shi ya ce wa inna zalika sunnatun labida ya ce gina makaranta gina makaranta na ji wa'in suna cewa bid'a ne ya ce ba bid'a bane sunnan manzo Allah ne ya ce na ji ana cewa bid'a ne mustahsana ba menene ba ne? ba sunna ne ya ce ba wa inna zalika kun ga gina makaranta wanda za a saka a kai yara su koyi ilimi ya ce sunnatun sun dace la bid'atun mustahsana ba bid'a hasana ba ba bid'a hasana ba yace fakat kawai ba alal qawli sahih akan magana akan magana wanda yake ita ce mai inganci magana wanda yake ita ce sahihiyar magana in ji shekh kenan ya ce wa innahu yajibu alal mukallaf kuma ina so yan ka duka ku gane dole ne akan duwan mukallafi wanda ke kiran kanshi musulmi baligi in an ce mukallaf baligul aql duk wanda ya balaga sunan shi musulmi dole ne ka san addinin ka dole ne ka san farillun da ubangiji Allah ya farinta maka dole ne ka nemi ilimi bai yiwa kurun kai jahili ka zo ka kama tarika wai ka zo ka kama tarika kana ta yi kana ta yi wai kai ka ta zikiri ko da ba komi yace karya ne dole ne ka nemi ilimi kan haka ina son ma yi bayani kan wani abu ji shi yace faqad qala al-allamatu ibnu daqiq al-id kai ibnu daqiq al-id gwarzo ne cikin ilmi hadisi she Sheikh Ibrahim yasi yace faqad qala al-allamatu ibnu daqiq al-id fil umda a cikin littafinsa da ake kira umda shar'i na bulugul maram malam sheikh ibrahim inyas kenan fa ya kira babban malamin hadisi al'allama maluma sun ce ta'un da ke cikin al'allama na nime ne kenan eh lil mubalaga mubalaga kenan yace mai yace mata fakar qala allama kaga daga nan al'allama shi ce mai ibnu daqiq al'id me fadi cikin sharhin littafinsa na bulugul maram ya ce yanzu yan darika duka ku bani kunnuwanku domin littafin da yan darika yake albid'atu lugatan albid'atu lugatan bid'a a cikin lugar larabci ma umila ala ghairi mithalin sabiqin ma umila ala ghairi mithalin sabiqin yace bid'a a cikin lugar larabci sunana surayya aminu wanda aka fi sani da riya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 ina ma abota kallon fina-finan hausa musamman fina-finai masu dogon zango wannan shirin naku mai farin jini wato tsalle ɗaya zai ci gaba da zuwa muku kowace litinin a tagwayen tashoshin mu kamar haka hali dubu hausa tv da ramos hausa tv karfe 8 na dare tsalle ɗaya kar ku sake a baku labari